Bukin yaya matasan su dubu biyar da aka baiwa horo kan kiwon kifi na zamani shine irinsa na farko a tarihin jihar Zamfara wanda ke da manufar magance matsalar zaman kashe wando tsakanin matasa da kuma haɓaka tattalin arzikin jihar nan daidai da manufofin gwamnati mai ci yanzu karkashin jagorancin gwamna Bello Muhammad. Matasan maza da mata da aka yayan dai an sama musu da dukkanin muhimman kayayyakin da suke buƙata, domin aiwatar da wannan sana'a ta kiwon kifi da suka koya a aikace. Muna cike cike da farin ciki da wanga tallafi da an kai muna mu mata don mu dogara ga kanmu muna gode ma mai girma gwamna da shi sufiyanu mun gode masu allah ka samu abun nan albarka wannan abu da ake ya rage ma gwamnati nauyi ko aikin gwamnati aka yi salarin ba zai isa ba amma idan aka hada da kasuwancin insha Allah za a ga result din da dace ko mutane ma da dama wanda ke son su yi amma mu da Allah ya ba dama muka fara za mu iya idan muka iya mu ma mu taimaka musu su ma su iya kare kenan an ba mu abun dogaro da kai Allah ya biya su ya saka musu da alkhairi da yake jawabi a wajen taron gwamna Bello Muhammad wanda shugaban ma'aikata na jihar Alhaji Kabiru Muhammad Gayar ya wakilta ya nana ta kudurin sa na ci gaba da bulluwa da kyawun tsare-tsare da ke da manufar inganta rayuwar al'umma musamman ma matasa ina ganin matasa wani kalubalen ne gare ku wannan goji ne idan Allah ya sa kuka yi amfani da wannan dama kuka san ciwon kanku to kun buɗe mahanya na bayan su ma a zo musu da wata hikima ko da ba ta kai yin bace su ramu. Tunanin da aka ga gayyato su a samun masu wannan hanya abu ne mai kyau Allah shi ƙara ƙarfafawa. Amin mai horo a bi Allah. in Allah ya sa su amfani da abin. Amin mataimaki. Dukkan abin da aka gani nan kokarin mai daraja gwamna ne. kuma wannan kokari ne wanda ya saba yi wanda yana ciki daga ɗayan abubuwan da yake kokari ya yi ga ya tallafa ma matasa da mata da waɗanda ba su da ƙarfi a ga an ci gaba a cikin wannan jiha tamu an dai kasa matasan su biyar biyar inda aka ba su kadarkon kiwon kifin abinci da magungunan da za su yi amfani da su tsauna kalla watanni biyar yayin da kuma aka yi wani kyakkyawan tsari na haɗa su da waɗanda za su riƙa sayan kifin da kadari jamilu ibrahim gusau